وكرمه الحمد لله على منه الحمد لله على عطائه الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله wa sahbihi bayin Allah muna nika godiyanmu da jinjinanmu da kirarinmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman kariyarsa muna neman agajinsa muna neman kulawarsa subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya shiryar da shi shi ne cikakken shirye Allah kai mana shirya duniya da lahira wanda Allah ya kaddara masa bata babu mai iya shiryarsa salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbasa bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan Allah mun tsinci kanmu a wani lokaci mai dara mai daraja mun tsinci kanmu a wata mai daraja mun tsinci kanmu a kwanaki masu albarka waɗanda Allah ta'ala yake kankare zunubi yake yafa laifuffuka yake ɗaukaka darajoji yake yin afuwa da gafara da rangwame da jin kai da yafiya a wannan lokaci ga bayansa ya Allah ka samu cikin bayanka da za ka yafe musu da za ka gafarta musu da za ka ɗaukaka su da za ka ba su sunayen su zama cikin waɗanda za su shiga aljannar firdaus hakika ramadana makaranta ce ta koyon taɓawa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna Allah ta'ala ce ya ku masu imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabtawa waɗanda suka gabace ku domin ku sami attaqawa yanan babban makasudi na wajabta mana azumi bayan bauta ga Allah a ga tasirin taqawa a cikin rayuwarmu ita wannan takawa shine lasisi na zama mutumin kirki takawa shine lasisi na wato mutuwa da imani takawa shine lasisi na amsa tambayan kabari takawa shine lasisi na cikar sikelin ladara na alkiyama takawa shine lasisi na tsallake sirati ranar alkiyama takawa shine lasisi na shiga aljanna inna lil muttaqina mafaza inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im aljanna ta tabbata ne ga masu taƙawa. to wannan taƙawa din ita ce aka wajabta mana azumi dan mu same ta haka malamai suka ce samun takawa shine babban makasudi na wajabta azumin watan ramadana idan mutum ya yi azumin nan guda talatin ko guda ashirin da tara da sauran ibadu na nafilfili da suke take masa baya har ya zama cewa ba a ga canji a cikin rayuwarsa na samun takawarsa ta ƙaru ba to lalle azuminsa yana cikin matsala lalle kiyamun lailinsa tana cikin matsala to ya za ka gane cewa takawarka ta ƙaru ko ta samu ko ta haɓaka ko ta yawaita ko ta tabbata ko ta zauna a zuciyarka menene ita kalmar taɓawar take nufi fassara gajeriya da ake ba taɓawa shi ne fi'ilul awamir wajtinabun nawahi idan mutum ƙawarsa ta ƙaru zai zama mai zumbur mai himma mai kuzari mai ƙwazo wajen aikata abin da aka saka shi idan mutum ƙawarsa ta ƙaru za ga yana ja da baya yana nisanta yana gudu yana baya-baya da duk wani abin da aka hana shi wannan shine a dunkule fassara da malamai suke ma ta taqawa ijtinabun nawahi imtisalul awamir to amma ta taqawa a fassara ta mai fadi kusan abubuwa guda goma ne suke shiga cikin ta akwai abubuwa guda biyar da yake inganta alaƙa da Allah akwai abubuwa guda biyar da suke inganta alaƙa da umarnin Allah dokokin Allah dokokin Allah nan kuma biyu ne akwai kauni akwai shar'i waɗannan guda biyar na farko shine ƙawa in ta samu tana cika zuciyarka da ganin girman Allah Ta ƙawa tana cika zuciyarka da ganin girman Allah wanda shine asalin addini Allah yana da girma a gurinka kana ganin girman Allah birhu ta kabira shi sa waɗanda suka yi watsi da doka Allah sai Allah cewa ma qadarun laha haqqa qadarihi ba su san girman Allah ba ba su san girman Allah ba kenan wanda ya san girman Allah shine ya samu tushen addini so da aka takawa tana busa tana hura tana cika tana samar tana yawaita ganin girman Allah a zuciyar mu'mini abu na biyu da takawa take haifawa mutum shine ƙaunar Allah ce yana ƙaunar Allah fiye da komai zuciyarsa ta cika da ƙaunar Allah da ƙaunar abin da Allah yake ƙauna zuciyarsa ta cika da ƙaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ashaddu hubban lillah yaji yana ƙaunar Allah ƙauna ta ƙarshe wacce za ta sa ya bauta wa Allah shi kadai ba tare da ya haɗa shi da abokin tarayya ba sannan abu na uku da takawa take haifarwa shine kwaɗayi da marmari da ƙwalama da sa rai cikin samun rahamar Allah mutum ya ji babu wani abu da yake sha'awa a duniyan nan irin ya gama da duniya lafiya ya je a matsayin wanda Allah yake so iya da shi kuma ya sashi aljanna firdausi gidan da Allah yake so iya da shi wannan shi ne wato akama kaufan wa tama'an za ta haifar maka da wannan kwaɗayi ragabatan wa rahaba za ta cusa maka kwaɗayi ka ji ba wani wanda yake da wani abin da zai baka a duniyan nan wanda zai daga maka hankali don ba wani wanda yake da abin da ya kai abin da ke hannun Allah su da kwaɗayinka da sa ranka da sakin jikinka da marmarinka da ƙoƙarinka kana yi ne don ka samu abin da ke hannun Allah subhanahu wataala sannan abu na hudu za ta haifan maka da tsoron azabar Allah duk abin da zai jawo maka ka fada cikin fushin Allah ko ka fada saban Allah ko ka fada azabar Allah kana kiyaye shi sai na abubakar wani ya tambaye shi wai menene takawa ya ce ka taba bin hanya mai kaya kuma ba ka da takalmi yace ce eh. yace to ya kake in kana bin hanya ga kaya ga duhu ko ba ka da takalmi taka tsantsan kake yi duk inda ka ɗauke ƙafa ka in za ka ɗora sai ka shafa ka shafa ka shafa ka ji ba a kan ƙaya ba ne sannan ka sauke ta in ka ɗaga ta biyu ma sai ka shafa ka lailaya ka lailaya ka ji babu ƙaya sai ka ɗora in ce to shi ne takawa ka dinga taka tsantsan a cikin abubuwan da kake yi na rayuwarka da wannan taka tsantsanin shi ke nuna kana tsoron ka faɗa azabar Allah kuma kana kwaɗayin ka samu rahamar Allah kuɗi kenan na biyar sai ta haifar maka da ikhlasi ikhlasi shi mai ikhlasi da aikin fili da aikin boye da wanda iya ba da wanda isoka da wanda aka burge da wanda ba a burge ba da wanda ya so da wanda bai so ba da wanda ya farin ciki da wanda bai farin ciki ba duk a gurinsa ɗaya ne in ikhlasi ya kai ka wannan matsayin ibnu qayyim yace shikenan yabo da suka ya daina daddaga ma hankali inda na mutane ne saboda yaban da kake so shi ne na Allah sukan da kake tsoro shi ne sukan Allah so mutu ya kai wannan matsayin sai ya samu Allah da ka samu Allah sai Allah ya shela ya ce jibrilu duk halittun da suke sama ga ya musu ina son wani kai ma ka so shi ka ce su so shi sai jibrilu ya yi kuwa ya ku duk halittun sama Allah yana son wani a faɗi sunanka kuma nima ina son sa kuma ya ce duk sama so shi sai ce to kuma saukan masa da karbuwa a ƙasa ce a saukan masa da karbuwa a zukatan mutanen kirki a ƙasa in ko mutum ya yi abin da Allah yake fushi da shi har ya kai matsayin da Allah zai kira jibrilu ce ya jibrilu ba na son wani kai ma ka ƙi shi ka ce duk sama ta ta ƙi shi kuma a wurgo masa ƙiyayya a ƙasa so da ka in taƙawa ta burin ƙasa ta yi ƙarfi ta zauna ta mamaye ka to shi kenan ba ruwanka da kowa sai Allah ba ka damu da yaban kowa ko sukan kowa da yawa da kaɗan da gani duk abin bai shafe ka ba saboda Allah ne kawai a gabanka waɗanda abin biyar su ne abin da ke burin ƙasa taƙawa tsakaninka da Allah kana girmama shi kana son sa kana kwaɗin rahamarsa kana tsoron azabarsa ka ƙulla ikhlasi a zuciyarka game da Allah ta'ala to wannan shi kuma sai ya haifa maka waɗancan biyar din na karɓar al-ahkamul kauniya wal ahkam ash-shar'iyya to da ka ji abin da Allah ya zartar kaunan ko ya zartar da shi shar'an sai ka ji zuciyarka ba za ta ji nauyin karɓa ba shine an samu al-iqrar wal iz'an an samu iz'an mutum zuciyarsa ta miƙa wuya wa yusallimu taslima falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima abinda zai haifa kenan to sai haifan maka da bin umarni imtisalil awamir wajtinabin nawahi الشكر على ni'am. والصبر على المصائب والندم بعد الذنب والاستغفار waɗannan abu biyar ɗin su kake tafiya da su sai shari'a Allah ta maka girma kullum ci ne mai Allah yake so a yi ko na wajibi ko na mustahabi shi kake yi mai Allah yake so a bari ko na haramun ko na makaruhi shi kake yunkurin bari to idan Allah ya baka sai kai godiya ita kuma godiya ta wacce irin irin wacce Allah yake so irin wacce shari'a take so shine ka gode da abu hudu zuciyarka ta ce ta gode bakinka ya ce ya gode gabanka su nuna akwai godiyar sannan ka aiwatar da abin da Allah ya baka cikin abin da Allah yake so iya da shi in ilimi ne in mulki ne in kuɗi ne in sarauta ce in mukami ne in kaki ne in wata kujera aski ce da wannan ya hau ya sauka ya ba wancan lokacin da ka hau kokari kake ka ga me za ka yi wanda Allah yake so ya da shi kafin ka sauka in kaki ne ko wani mukami aka rataya maka a kafada kokari kake ka ga ya za ka yi da wannan mukamin wajen yin abin da Allah yake so ya da shi in ilimi Allah ya baka yunkurin ka kenan in mukami ne in karatu ne in shugabanci ne duk abin da Allah ya baka so kake ka ga me Allah yake so ya da shi kai sannan da an ce wannan abin Allah baya so to dabaraka shi shine ya zaka kauce masa ya zaka yi nisa da shi ya zaka bar shi kisa annaba alayhi salatu wasallam ce idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum wa idza haitukun an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala Kullum kullu ya da al-jannata illa man aba kowa ɗan aljanna ne sai wanda baya so to waye ko baya so man afa'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wannan sai haifan maka kuma da abu na hudu shine hakuri shi hakuri idan musifa ta zo jarabawa ta zo ko a jikinka ko a dukiyarka ko a kujerarka ko a kakinka ko a mukaminka ko a kanka ko a kan mahaifanka ko ƴaƴanka ko matanka ko masoyanka ko na kusa da kai sawa'un jarabawa ce ta kuɗi ko ta jiki ko mai raɗaɗi ko mai zafi ko mai zogi to Allah zai ji mai kaci to abinda mutane suke cewa in jaraba ta zo hudu ne ibn qayyim ya ce hudu ne wani da haka jaraba da mai kuɗi ne sai kudin su kai kasa sai fara jin kuma ya Allah zai masa haka ko yana wata kato kujera ya sako kasa ko babban malami ne ya dawo kasa ko shi ne da mai faɗa a jiya zai zama ana faɗa musu shi kuma ya ji ko da shi ake jiniya yanzu shi ana ya kallo ana ma wani jiniyar ko da shi ne babba a gurin yanzu ya da karami ko da shi ne mai kaza yanzu babu to sai ka ga wani zuciyarsa ta cika da fushi wa man sakita sakata eh, falahu saqtu wanda ya fushi Allah ya ce sai sa shi cikin fushi ne ma da biyu shine wanda zai jure da radadin da zafin da zogin amma ya jure ya jure shi ake kira as-sabr dama sabr yana nufin ai sabara sabaru yana nufin maɗaciya yana nufin guna ka gumtsa a bakinka kana jin ɗaci amma kuma ka haƙura shi ne asabar to wani ya wuce sabar ɗin kuma shi wannan zai samu rida zai ce Allah na go na yadda da wannan jaraba da kai min na karba hannu biyu don na san baka hukunci da kuskure tunda ka dora min wata musifa na san akwai wata hikima ko ka kankare min zunubi ne ko ka dauka daraja ta kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu musibatun tusibul muslima hatta shaukatu shakuha babu wata musifa da za ta same ka ko da kaya ka taka sai Allah ya daga darajar ka da ita ya kankare zunubin ka da ita so da haka ya riga ya kai wannan matsayi sannan akwai kuma wanda shi kuma ya kai lokacin da yake godiya in ya karye sai ce Allah na gode in ya ji rauni ya ce Allah na gode kuɗi sun taho sai suka makale ce Allah na gode da ka makale su wataƙila makale alheri ne iza a Allah qauman ibtalahu iza lahu. Allah qauman ibtalahu wani Allah yana son ka to sai ya dinga dan taba ka saboda ya kankare maka zunubi ka tashi ranar alkiyama baya binka komai ya yafe ma da shi yasa mutum ya gan shi komai ba jarrabawa ba komai baya samun ka haka zo ka tara mutane kana bikin ka cika shekara kaza lafiyar kalau ai wannan kuka ya kamata ka yi ba jaraba a rayuwarka ba gwaji ba a gwada ka ba a fasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un latubula wunna fi amwalikum wa anfusikum wa lanabudu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashir as-sabiri to sai kuma bangaren zinubi shi dama ba a ce ba za mu yi zinubi ba bayin Allah za mu iya yin zinubi domin zinubi jarabawa ce to amma me ya kamata kai lokacin da shedan ya ja ka ka fada zinubi wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ya ce waɗanda shedan ya ja suka aikata almasha ka sha giya kai zina kai sata kai kwace kai laifi Allah bai ce ba za a yi laifin ba sai ce to amma an yi wani mataki ake ɗauka. au zalamu anfusahum ko suka cuci kansu ta hanyar aikata abin da bai kamata ba zakarullah sai su tuna Allah Allahu akbar ban kyauta ba ban yi daidai ba sai annadamu alama fata yazo wannan yace Allah ya uda ila zambin fi ma baqi alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha sai nadama ta zo maka akan wanda ya wuce sai ka bar wanda kake yanzu sai ka kudirniya ba za ka yi ba a gaba to shikenan ka zama na Allah shi yasa da ibnu qayyim yake magana kan madarijus salikina fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce manzilar farko ita ce at-tauba akwai matakai guda 100 da malam harwi ya kawo zaka kai ga Allah lafiya ibnu qayyim yace mafi muhimmanci na farko shine ka tuba daga abin da kake yi wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wa tubu jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum sadaka wannan sai ya haifar maka da su waɗannan su ne abinda takawa take sa wa mutum na girmama shari'a yi da girmama shari'a bari da girmama shari'a ta wato ainihin karɓar hukuncin Allah da girmama shari'a ta karɓar hannuwa daga hannun Allah da girmama shari'ar Allah ta wato ainihin karɓar jaraba daga Allah da kuma girmama abinda Allah ya ce a yi da wanda ya ce a bari to wannan kuma sai ya zo maka da wanda ya zo da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji a duniya ka da masoyi wanda kake so wanda kake girmamawa wanda kake kauna wanda kake girmama komai nasa mai girma ne a gurinka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da duk abin da dan adam zai maka ka so shi manzon Allah ya maka shi duk abin da dan adam zai maka ka girmama shi manzon Allah ya maka shi duk abin da wani zai maka ka gasgata shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi duk abin da wani zai maka ka yarda da shi manzon Allah saboda ka karshen wanda ka fi so fiye da babanka fiye da babarka fiye da ƴaƴanka fiye da matanka fiye da dukiyarka fiye da duniya gaba ɗaya da malamanka da shehinanka da ƙungiyarka da ɗariƙarka da kowa sai ka fi son manzon Allah a saman su gaba ɗaya zala zama zama ne sama soyayyarsa ita ce madarar soyayya ba a cikin bayan Allah ba wanda ake so ka so kamar manzo Allah to wannan kaunar ta manzon Allah in ta fasu a zuciyarka sai ka zama kuma duk wani abu na manzon Allah yana da daraja a gurinka ko me inda an ce na manzon Allah ne turaka ƴaƴan manzon Allah dangin manzon Allah abokan manzan Allah shari'ar manzan Allah sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gidan manzan Allah jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai sahabbai saboda kaunar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ta tsallaka hajjakin gidansa kishin sa ake Ha alfajarin gidansa kishin sa ake an yi tsere da wani dan da kurkushin raƙumi da wata taguwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama dan da kurkushin raƙumin ya tsere mata sahabbai kowa ya taguni. sai da manzo Allah ya ce musu inna lil inna haqqan ala Allah Allah yartafi a shai'un min duniya dunya illa wa ba san hankalin ya kwanta saboda an ce musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala wa rabbika la yu'minun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wama atakum ar-rasul fakhuzuhu فليحذر الذين يخالفون عن أمره wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah wa ma atakum ar-rasul fakhuzu komai na manzon Allah wa in tu'iuhu tahtadu man yuti ar-rasul faqad ata Allah ya ulazina man ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum wannan shine yake ginuwa a zukatan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka suka gadawa da tabi'ai abin ya ta tafiya ta tafiya har ya zo kanmu saboda haka in ka zo kabari ma tambaya uku ce man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka sai ka shirya babu mai adalci irin Allah mafi yawa an za a yi tambayoyi a jami'o'i ko a kwalejoji ko a makarantu lokacin jaraba ai ba a gaya mutum tambayar da za a yi masa yanzu kawai profesa ya shigo ya ce to ɗalibai za mu jaraba amma amsa ita ce kaza ya yi daidai? ta za bai daidai a nan ba amma a lahira Allah saboda ya san ba skill oba ba kari oba ba rifitin lahira an kaje kaje kenan ba wani kuskure da zaka gano kayi a lahira wanda zaka dawo duniya ka gyara to sai Allah ya baka amsar don ka shirya ta anan tambayar da za a yi maka shine man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka sai ka tsaya anan Allah manzonsa musulunci duk abin da zai kusanta ka ga ukun nan yi duk abin da zai raba ka da ukun nan ko nisanta ka da ukun nan ba shi ko na waye ba za a tambaye ka ba a lahira ka da ƙungiyoyinmu da ɗariƙunmu da jama'anmu da waye da waye duk inda za su kawo mu nan to mu je mu ta yi in ko za su raba mu da nan to mu taka tsantsa Allah manzonsa musulunci shikenan tambayar mala'ika in yazo ba zai tambaye ka kai wace kabila ne ko kai dan wani gari ne ko wace kungiya ka shiga ko wace dariƙa kake yi ko kai ya aina aka haife ka ko su waye iyayenka ba ruwansa da wani, wannan duk kaddara ce amma abin da ya tambaye kamar rabbuka amsa rabbi Allah to ka sha kenan wa man nabiyuka nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma dinuka dinul islam sai a ce ka ci jarabawa kwanta irin kwanciyar ango a ɗakin amarya ka jira sakamako mai kyau duk abin da zai biyo baya mai sauki ne ka ci dukiya wancan marin gaggalla maka ba ka ci dukiya wancan kawai a kwace duki a bashi duk abin da kai na tsiya wanda ba tauhidi ba shi tauhidi ba a ɗiban sa ai cikin biyan bashi ya ba in an ba tauhidi ya ka zama kafiri ba ɗaya ba imani amma ka cuci wancan ka bugi wancan ka zalunci wancan ka haƙƙi wancan to su sallah ake ɗiba da su azumi da su zakka da su haji da su ake biyan mutane ba su suka amma tauhidin ka ba za a taɓa ba saboda ko ta ka shiga da shi za ka fito to shi yasa ake son a tsara imani awwalu ma yajibu alal mukallaf tasfihu imani ya Allah mun yi mun tawassali gare ka da duk abin da ake tawassali ga shi gare ka ka yadda ka aminta ka bayar da abin da ake so Allah ka sa ai mana mana gafara a wannan wata ka yafe mana a cikin wannan wata ka ɗaukaka daraja mu a wannan wata Allah mun zo da zinubai masu yawa suna nan jingim wani mun yi da gangan wani mun yi da mantuwa wani mun yi da kuskure wani muna sane Allah duka ka yafe mana su Allah muna roƙonka duk mara lafiyar musulmi Allah ka bashi lafiya Allah muna roƙonka duk mai lafiya musulmi ka tsare masa lafiyarsa Allah duk wanda tattalin arzikin sa ya kare Allah ka taso tattalin arzikin wanda yake da arzikin Allah ka tsare masa arzikin sa ka ilalace Allah waɗanda suke cikin talauci Allah ka tsamo su wanda suke cikin ciwo Allah ka tsamo su wanda suke tashin hankali Allah ka yaye musu wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu Allah ƴaƴanmu shiryayyu ka ƙara musu shiriya Allah ƴaƴanmu kan kangararru Allah ka shirya mana da su Allah muna roƙonka ka tsare mana matasanmu daga shaye-shaye da ta'addanci da zubar da jini Allah wannan ƙasa ta mu muna neman afuwarka muna neman gafararka Allah laifukan da muka yi maka yafe mana Allah wannan ƙasa ta mu muna neman taimakonka muna neman agajinka muna neman kariyarka muna neman kulawarka Allah kai ne mai tsaro kai ne mai tsarewa Allah ka tsere mana wannan ƙasa daga tashin hankali daga fitintunu zubar da jini da ake Allah kawo mana ƙarshen sa tashin hankali da ake Allah kawo mana ƙarshen sa sace mutane da ake Allah kawo mana ƙarshen sa fitina da ake Allah kawo mana ƙarshen ta Allah ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya ka kuma mana fitintunu shugabannin mu Allah ka cusa musu adalci da tausayi da jin kai da rahama da tausaya ma talaka da suke karkashin su Allah ka sa talaka zo masu girmama shugabannin su shugabannin masu tausaya wa talakawan Allah ka bamu lafiya ka zamu nan lafiya duniya fitintunu da ake a duniya na kashe-kashe na hare-hare Allah ka kawo ƙarshen sa Allah muna roƙonka ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka taimaki masu taimakon addinin ka Allah ka ji kan iyayenmu da suka rasu masu rai mu da su Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe wa qumu li salatikum yarhamni wa yarhamkumullah